Wasiƙa ta biyu ta Bitrus Sura ɗaya Daga Samini Bitrus bawan Yesu almasihu manzansa kuma, zuwa ga waɗanda aka yi wa baiwar gaskiya mai daraja iri ɗaya da tamu, albarkacin adalcin Allahnmu da mai cetonmu Yesu almasihu. Alheri da salama su yawaita a gare ku, a wajen sanin Allah da Yesu Ubangijinmu. Allah da ikonsa ya yi mana baiwa da dukan abubuwan da suka wajaba ga rayuwa da kuma binsa. ta sanin wanda ya kira mu ga samun ɗaukakarsa da fifikonsa, waɗanda kuma ta wurinsu ya yi mana baiwa da manyan alkawaransa masu ɗaukaka ƙwarai, domin ta wurin waɗannan ku zama masu tarayya da Allah a wajen tabi'arsa, da yake kun tsira daga ɓacin nan da ke a duniya da muguwar sha'awa take haifa. Saboda wannan dalili musamman sai ku yi matuƙar himma, ku ƙara ban gaskiyarku da halin kirki. halin kirki da sanin ya kamata, sanin ya kamata da kamun kai, kamun kai da jimiri, jimiri da bin Allah, bin Allah da son 'yan uwa, son 'yan uwa kuma da ƙauna. In kuwa halayen nan sun zama naku ne har suna yalwaita, za su sa ku kada ku yi zaman banza, ku marasa amfani a wajen sanin Ubangiji Yesu almasihu. Domin duk wanda ya rasa halayen nan, to makaho ne ko kuwa ganinsa dishi-dishi ne, ya kuma mance an tsarkake shi daga zunubansa na da. Saboda haka ya ku uwa ku ƙara ba da himma ku tabbatar da kiranku da zaɓenku da aka yi, domin in kun bi waɗannan halaye ba za ku faɗi ba har abada. Ta haka kuma za a ba ku cikakken yancin shiga madaumin mulki na Ubangijinmu mai cetonmu Yesu Almasihu. Don haka lalle kullum ba zan fasa muku tunin waɗannan abubuwa ba, ko da yake kun san su. kun kuma kahu a kan gaskiyan nan da kuke da ita. A gani na daidai ne, muddin ina raye a cikin jikin nan, in riƙa faɗakar da ku ta hanyar tuni, da yake na sani na yi kusan rabuwa da jikin nan nawa, kamar yadda Ubangijinmu Yesu almasihu ya yi mini ishara. Aniya ta ce, a kowane lokaci ku iya tuna da waɗannan abubuwa bayan ƙauracewa ta. Ai, ba ta tsinniyoyi da aka ƙaga da wayo muke bi ba. sa'ad da muka sanar da ku ikon Ubangijinmu Yesu almasihu da kuma bayanarsa, ɗaukaka sace muka gani muraran, domin sa'ad da Allah Uba ya girmama shi ya kuma ɗaukaka shi, sai murya ta zo masa daga mafificiyar ɗaukaka cewa, Wannan shi ne ɗana ƙaunatacce na, wanda nake farin ciki da shi ƙwarai. Mu ne muka ji muryan nan da aka saukar daga sama, don muna tare da shi akan tsatsarkan dutsen nan. har wa yau kuma aka ƙara tabbatar mana da magana anabcin nan ya kuwa kyautu a gare ku ku mai da hankali a gare ta kamar fitila take mai haskakawa a wuri mai duhu har ya zuwa asubahin ranan nan gamzaki kuma ya bayyana a zukatanku da farko dai lalle ne ku fahimci wannan cewa ba wani anabci a littattafai da za a iya fasarawa ta ra'ayin mutum domin ba wani anabci da ya taɓa samuwa ta nufin mutum, sai dai mutane ne ruhu mai tsarki yake izawa, Allah yana magana ta bakinsu. Bitrus ta biyu Sura biyu Amma fa annabawan ƙarya sun bayyana a cikin jama'a, kamar yadda za a sami malaman ƙarya a cikinku, waɗanda za su saɗaɗo da maɓanaciyar fanɗarewa, har ma su ƙi mamallakin da ya fanso su. suna jawo wa kansu hallaka farar ɗaya da yawa kuwa za su bi fajircinsu har za a kushe hanyar gaskiya saboda su mahaɗantan malaman nan na ƙarya za su ribace ku da tsararrun labaransu an riga an yanke hukuncinsu tun da wanda zai hallaka su a shirye yake sosai da yake Allah bai ragwanta wa mala'iku ba sa'ad da suka yi zunubi sai jefa su a gidan wuta. ya tura su a cikin ramumuka masu zurfi, masu baƙin duhu, a tsare su har ya zuwa ranar hukunci. Tun da yake bai ragwanta wa mutane tun can da da kuma ba, amma kiyaye Nuhu mai wa'azin adalci da waɗansu mutum bakwai, sa'an da ya aiko da ruwan tsufa na zuwa cikin duniyar nan ta marasa bin Allah. Da yake kuma ya mai da biranen Sodoma da gwamnatar toka. ya yi masu hukuncin hallaka ya mai da su abin ishara ga marasa bin Allah da yake kuma ya ceci lutu adili wanda farjicin kangararru ya bakanta masa rai kwarai don kuwa abin da adilin nan ya yi ya kuma gani sa'an da yake a cikinsu sai kowace rana yakan ji ciwon aikinsu na kangara a zuciyarsa mai adalci ashe kuwa ubangiji ya san yadda zai kubutar da masu tsoronsa daga gwaje-gwaje. ya kuma tsare marasa adalci a kan jiran hukunci har ya zuwa ranar shari'a tun ba waɗanda suka dulmaya cikin muguwar sha'awa mai ƙazantarwa ba suke kuma raina mulki masu tsaurin ido ne su masu taurin kai kuma ba sa jin tsoron zagin masu ɗaukaka amma kuwa mala'iku ko da yake sun fi su ƙarfi da iko duk da haka ba su ɗora musu laifi da zage-zage a gaban Ubangiji. amma waɗannan mutane kamar dabbobi marasa hankali suke masu bin abin da jikinsu ya ba su kawai waɗanda aka haifa don a kama a kashe har suna kushen abubuwan da ba su fahimta ba lalle kuwa za su hallaka a sanadin ɓacin nan nasu suna shan sakamakon muguntarsu sun ɗauka a kan jin daɗi ne a yi anashuwa da rana kata sun baƙanta sun zama abin kunya. sun dulmiya ga ciye-ciye da shaye-shaye, suna ta nishaɗi a cikinku. Jarabar zina take a gare su, ba sa ƙoshi da yin zunubi, suna yaudarar marasa kintsuwa. Sun ƙware da kwaɗayi, la'anannu iri, sun yarda miƙaƙƙiyar hanya sun bauɗe, sun bi hanyar bal'amu ɗan beyor, wanda ya cika son samu ta hanyar mugunta, amma an tsawaita masa a kan laifinsa. har dabba mara baki ma ta yi magana kamar mutum ta kwaɓi haukan annabin nan mutanen nan kamar maɓuɓɓugen ruwa waɗanda suka kafe ƙasashe ne da iska take kaɗawa su ne aka tanada wa matsanancin duhu ta surutai barkatai marasa kan gado na ruba da halinsu na fasikanci sukan shammaci waɗanda da ƙyar suke kubucewa daga masu zaman saɓo. suna yi masu alkawalin yanci Ga shi kuwa su da kansu bayan zamba ne don mutum bawa ne na duk abin da ya rinjaye shi in ko bayan da suka tsere wa ƙazantar duniya albarkacin sanin ubangijinmu mai cetonmu yesu almasihu suka kuma sake sarkafewa a ciki har aka rinjaye su ƙarshen zamansu ya fi na fari lalacewa kenan da ba su taɓa sanin hanyar adalci tun da fari ba da ya fiye masu bayan sun santa sa'anan su juya ga barin umarnin nan mai tsarki ai kuwa karin maganan nan na gaskiya ya dace da su cewa kare ya cinye amansa da kuma gursunar da aka yi wa wanka ta koma ga birgima cikin laka Bitrus ta biyu Sura uku Ya ƙaunata tuna, wannan ita ce wasiƙa ta biyu da na rubuto muku. A kowacensu kuwa na faɗakar da sahihan zukatanku ta hanyar tuni. Ina so ku tuna da yin faɗin annabawan tsarkaka da kuma umarnin Ubangiji mai ceto ta bakin manzanni da suka zo maku. Da farko dai lalle ne ku fahimci wannan cewa a can zamanin ƙarshe masu ba'a za su zo suna ba'a suna biye wa muguwar sha'awarsu suna cewa to ina alkawarin dawowarsa. ai tun a lokacin da kakannin kakanninmu suka ƙaura dukan abubuwa suna tafe ne kamar da tun farkon halitta da gangan suke gocewa maganan nan cewa tun da da ta wurin maganar Allah sammai suka kasance aka kuma sifanta ƙasa daga ruwa tana kuma a tsakiyar ruwa ta haka ne kuma duniya waccan zamani ruwa ya sha kanta ta hallaka ta magana Allah ne kuma sama da ƙasa da suke a nan a yanzu, aka tanada su ga wuta. Ana ajiye su har ya zuwa ranan nan da za a yi wa marasa bin Allah shari'a a hallaka su. Amma ya ku ƙaunatattuna kada ku goce wa magana gudan nan, cewa ga Ubangiji kwana ɗaya kamar shekara dubu ne, shekara dubu kuma kamar kwana ɗaya ne. Ubangiji baya jinkirta alkawarinsa yadda waɗansu suka ɗauki ma'anar jinkiri, amma mai haƙuri ne a gare ku, baya so kowa ya hallaka, sai dai kowa ya kai ga tuba. Duk da haka ranar Ubangiji za ta zo kamar ɓarawo, sa'an nan sammai za su shuɗe da ƙara mai tsanani, dukan abin da yake a cikinsu za su ƙone, su hallaka, ƙasa kuma da abubuwan da suke a kanta duk za su ɓace. Tun da yake duk abubuwan nan za a hallaka su haka, waɗanne irin mutane kamata ku zama? ya kamata ku yi zaman tsarkaka masu ibada, kuna sauraron ranar Allah, kuna gaggauta zuwanta, da zuwanta kuwa za a kunna wa sammai wuta su hallaka, dukan abubuwa kuma da suke a cikinsu, wuta za ta narkar da su. Amma bisa ga alkawaransa muna jiran sababbin sammai da sabuwar ƙasa a inda adalci zai yi zamansa. Saboda haka ya ƙaunata tun da kuke jiran waɗannan abubuwa. ku himmatu ya same ku marasa tabo, marasa aibu, masu zaman salama, ku ɗauki haƙurin Ubangijinmu, ceto ne, haka ma ƙaunataccen ɗan uwanmu Bulus ya rubuto muku bisa ga hikimar da aka bashi. Yana magana a kan wannan, kamar yadda yake yi a dukkan wasiƙunsa, akwai waɗansu abubuwa ciki masu wuya fahimta, waɗanda jahilai da marasa kintsuwa suke juya ma'anarsu. kamar yadda suke juya sauran da tattafai ta haka suke jawo kansu hallaka don haka ya ku tuna, da yake kun riga kun san haka ku kula kada bauɗewar kangararru ta tafi da ku har ku faɗi daga matsayinku amma ku ƙaru da alherin ubangijinmu mai cetonmu yesu almasihu da kuma saninsa ɗaukaka ta tabbata a gare shi a yanzu da kuma har abada amin amin